ma ƙulu man atahu amrun yasurruhu aw yakrahuhu rayuwa yau da gobe wani abu zai iya zuwa maka abin da kake farin ciki sai ya zo maka abun farin ciki sai a baka albishir din wani abu ko kuma wani abu bagin ciki a gaya maka to wanda wani daga cikin ɗaya daga cikin wani abu ya same shi ko abun farin ciki ko abun bakin ciki kawai aka zo aka kawo maka shi baktatan ya za ka yi كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا ونأ الأمر ديك فرنتا مسا يزو masa.